Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa masu azumi kuma da fatan an sha ruwa lafiya. Kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya yi gugar zana ga Obasanjo da nuna ya barnatar da dala biliyan goma sha shida ga aikin lantarki kuma ba lantarkin. Take Obasanjo ya ce a shirye yake da bincike don Buhari ya jahilci lamarin. Tasiu ringin mai goyon bayan Buhari ne da ke zayyana Obasanjo da cewa. Babban matsalarsa a rayuwa shine kishiya. Baya bukatar ganin duk wani mutum ko da sunansa Buhari ko sunansa ma waye ya samu nasarar ya zama kishiya a gare shi. Shugaba Buhari ya naɗa Musliu Thumis a matsayin shugaban hukumar kula da 'yan sanda. Tijjani Tumsa na kwamitin raya Arewa maso gabas ya ce ana gab da mayar da duk 'yan gudun hijira gida. gwamnan borno ya ba da wannan watan kenan yana so ya ga cewa duk mutanen da suke sansanin gudun hijira za su koma gidajensu gwamnatin yobe ta kusan mamaye da kowa da kowa gida adiza ardido ta ce a ƙara dagewa a sama musu gurin da za su zauna yadda za su fara rayuwarsu yayin da nuhu da ya murabus daga mataimakin gwamnan bauchi gombe kuma yan apc ne suka sace sandar majalisar dokokin jihar ana cikin jiyayen rasuwar kwamishinan shari'a barista abdulhamid ibrahim dan malikin akko nasura da malika murar amurka daga abuja Haka dai, yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne rabaran Ubala Nuhu daga Ekwa Bauchi da kuma Amira Rabi'atu Sufyan Ahmad daga Kaduna, wadda za ta gabatar da kashi na biyu na jawabinta ga rabaran Ubali. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. kamar yadda kowane shugaba zai yi ikirarin kusanci da jama'a haka kuma malaman addini sai mu iya cewa ma mun fi shi kusa da jama'a to don haka abin da ke faruwa a ƙasar nan muna gani muna ji yana kuma shafar mu ta hanyoyi daban-daban shi yasa ya zama dole mu yi irin wannan kira zuwa ga shugabanci a dukkan matakai na wannan ƙasar musamman shugabanci na sama da yake rike da sauran matakai ɗin tare da talakawa gaba ɗaya. Kira na farko da nake da shi zuwa ga shugabanci a wannan ƙasa shine in an ciza to a hura. Don dalili kuwa in har ka ciza baka hura ba ka rike, to lallai ka tabbatar wanda ka cizan nan ka rike, ran da ya ƙwace ba za ka sake samun shi ba balle kuma har ka ce za ka cije shi. don haka nake wannan kira zuwa ga jama'ar ƙasan nan da shugabannin ƙasar nan saboda irin wahalhalun da ake fama da shi kayan abinci ya yi gagarumin tashi masara da kwanaki watanni kaɗan ake siya naira hamsin yau ya koma naira saba'in kayan matsarufi sun gagari mai ƙaramin ƙarfi in ka siya ma masarar ɗari da hamsin ya za ka yi ka sarrafa shi to mun iya sani mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan ƙasa shine cin hanci da rashawa da kata da ake yi da biro kamar yadda annabi amos ya faɗa a cikin littafin amos sura biyar aya sha biyu kuna wulaƙanta mutanen kirki kuna cin hanci kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta'adalci a majalisa domin sani sarai cin hanci da karɓar rashawa su ne tushen wahalolinmu a wannan ƙasa. Dama daga cin hanci sai kuma danna adalci ya biyo baya sai a ƙiyi shari'ar gaskiya a cikin ƙasa. To shi ne ya kai mu ga wannan hali da muke a ciki yanzu. To kirana ga majalisun ƙasan nan kamar yadda annabin nan ya faɗa ya ce ba a shari'an adalci a majalisa kirana ga majalisun ƙasan nan shine su tsaya su yi adalci su tsaya su yanke maganar da za ta sa a yi wa talaka adalci a cikin wannan ƙasa kada zaman su a dukkan majalisun nan ya zama zama da za a yi gardama a fita a yi rubutu da biro a sa a mujallu a sa a kasidu a watsa a cikin ƙasa amma kuma talaka baya ganin canji kullum jiya yau kuma majalisun nan an kafa su ne da tunanin cewa a yi wa ƙasa adalci to muna roƙo abin da ya kawo shugabancin ƙasar nan kalma kwara ɗaya ce tak shi ne a yi adalci to muna roƙo a yi adalci mun sani sarai karyewar darajar naira faduwan farashin man fetur sun taimaka wajen ƙara wahalhalun da ake fama da shi a wannan ƙasa to amma muna kira ga shugabannin ƙasan nan su sani fa Allah ya ba su na wayar ƙasan nan a wannan lokaci mai wahala domin su ɗauki ɗawainiyar ƙasan nan ne Allah ya sa su yi aiki da wannan ɗan takaitaccen gargaɗi wanda muka ji na gode ne ne kuba da nuhu ibrahim daga ekwa bauchi ita ma amira rabu atisfiyan ahmad ta ce akan abin da ya shafi zaman lafiya musamman na arewacin najeriya muna kira ga 'yan uwa musulmi musamman a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadana wata wanda allah tabaraka ala ya ce wata ne na neman gafara wata ne na rahama watan ramadan tana sanya kuma ɗan uwa musulmi ya zauna da kowa lafiya zuciya tana azumi zuciya tana yin azumi kuma ɗan adam ɗin da yake da mummunar zuciya shine wanda baya so a zauna lafiya sannan mu tsare harshen mu harshe yana azumi azumin harshe shi ne kada ya faɗi abin da ba daidai ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lallai ɗan adam ba zai buɗe baki yayi wata magana ba face a zance wannan magana akwai raƙai da atidu a tare da ita da haka yan uwa musulmi kar ka faɗi abin da zai bata azumin ka. Kunnan ɗan adam tana yin aski ma'ana ɗan adam yakan yi azumi da kunnensa wajen kada ya saurari abubuwan da suke Allah ta baraka wa ta'ala ya watan ramadana wata ne da ɗan adam zai kusanci Allah subhanahu wa ta'ala da yan uwa musulmi akwai bukatar yi amfani da wannan wata domin mu samu tsira ga Allah tabaraka wa ta'ala ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku dubi abin da yake cewa idan watan ramadan ya zo in ka kwanta kana bacci yake baccin ku ibada yake idan kuka tashi kuna numfashi yake numfarfashin ku tasihi ne yake goma na farko rahama goma na tsakiya gafara goma na ƙarshe ɗan tabawa da ta shiga wuta zuwa gidan aljanna Allah muke roƙo ya ƙara maimaita mana Ramadana